الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 11 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1441 takwas ga watan 12 shekara 2019 ta miladiya za mu tashi darasi na 102 a cikin karatunmu da muke yi na aljami'u sahih na imam abi Abdullahi, muhammad ibn isma'il al-bukhari rahmatullahi alaihi za mu tashi kuma babi na ɗari da biyu darasi na ɗari da biyu babi na ɗari da biyu babu istibalin rajuli sahibahu eh mun karanta istibalin rajuli sahibahu ai ba mu karanta shi ba sacin da ya wuce eh? A nan muka ga nan za mu tashi babu istibalin rajuli sahibahu wa huwa yusalli eh kowa anan ya sa alamar mu sake karantawa ba komai ni tishi eh Dari da biyu ko babi na dari da biyu za mu tashi to ni ma dai haka na ban sa alama ba ne wancan makon ban sa alama ba kuma yau sati biyu ba ne karatun ba shi yasa ban sa alama ba al'ada ta an muka gama daga mun gama zan sa alama to amma eh dari da uku to nukarrir halas mu maimaita na'am na'am al-imam al-bukhari yace babu istiqbalir rajuli sahibahu aw ghayrahu fi salatihi wa huwa yusalli babu mutun ya fuskanci dan uwansa abokinsa namiji kenan aure rahu ko waninsa wanin sahibinsa wato wani mutum ya fuskance shi fi salatihi yana yin sallah wa huwa yusalli alhali shi yana sallah wato kai sallah mutum yana gabanka yana gabanka ya fuskance ka yana kallon ka kana kallon sa amma kai sallah kake shi kuma kawai zaune ke yana kallon ka to menene ma'ana menene hukuncin wannan mhm. sayyidina Usman Usman bin Affan ya a fuskanci mutum alhali yana sallah ba. wannan fa kadai idan ya shagaltu da shi ne wannan maganar Imamul bukhari ce wato idan shtaghala bihi ma'ana idan ya shagaltu da mutum din yayin da yake kallon sa to shine shine karhancin yayi ishara ga tawilin a fassarar abinda aka ruwaito na karhancin mutum ya fuskanci wani mutum yana sallah cewa wannan idan ya shagaltu da shi ne wato ma'ana idan ba zai shagaltar da shi ba babu karhanci idan mutum zai yi sallah ba zai shagaltu da wanda yake gabansa ba yayin da yake zaune ta hanyar ko motsi hankalinsa zai koma kansa ko juya ko ya daga kai ko ya sunfi da kai ko ya wani ba hankalinsa zai koma idan babu shagaltuwa saboda yana da nutsuwarsa da kushu'insa da zai zamanto ya fuskanci sallarsa ba tare da ya shagaltu da mutumin ba babu karhanci wannan shine ikhtiyarin imamul bukhari na'am a to ai wannan na sutura da mutum fa shi wannan babu iskali kai sallah mutum ya baka bayansa wannan bai taso ba za ka iya yi babu wani hanci kamar yadda aka rawaito ibnu umar yana sa nafi'u ya tsaya a gaban sa yi sallah ta bayansa amma wannan ana maganar ku kalli juna yana zaune ka kalle shi ai an fahimta to akwai ita ma'anar da bukhari ya sa ya babu laifi da yace makruhi ne shine idan ya zamanto zai shagaltu da shi tunda in kana kallon mutum zai iya shagaltar da kai fiye da in ya juya maka baya in yana kallon ka kana sallah ko a za ka rinka kallon sa kaga irin abin da yake kaga ya shagaltar da kai na'am fa amma idan lam yashtagil amma idan ba zai shagaltu ba idan ba zai shagala da shi ba to hakika zaid ibn thabit al-ansari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam hakika ya faɗa ni ba na damuwa namiji baya yanke salatar namiji sallan namiji wato ma'ana ba na damuwa namiji ya tsaya a mutum ya tsaya a gabana domin mutum baya yanke sallar mutum wani ita ce ma'anar da bukhari ya kulla kuma ya nuna zafinsa ga kuma hadisin da zai kawo a kan wannan matsala na'am na'am na'am daga al'amar Suleiman ibn Mahran daga Muslim yana nufin ibn Subay Abu Duha al-Kufi eh, ya kasance a far mai sai da turare ne eh, ka gani babban malami ne fiqatun fadil amintacce kuma mai daraja mai martaba amma yana da sana'a yana da sana'a ba zama yake yana cin albarkacin makaranta ba yana da sana'a mai turare ne kuma wannan ya nuna sahabbai aka wato magabata akan kira su da sana'arsu akan kira su da sana'arsu hmm, duk da ke shi ba a kira shi da sana'arsa ba amma akwai aban ibn yazid al-affar ɗaya daga cikin asifat na malaman basra aban ibn yazid al-affar ibn yazid al-affar aban ibn yazid mai turare lakabinsa kenan na'am abu salih al-samman abu salih mai khalid ibn mahran al-hazza khalid ibn mahran baduku eh? al-mujmir nu'aym ibn nu'aym ah, nu'aym ibn abdullah ah, al-mujmir mai sanya turare a masallaci eh? at-tabuzaki mai sai da eh? mai sai da taki eh, a tabu zaki <laughs> duk ka gani eh ka ga alhaji musa lakabin gidanku yana cikin abin da manyan malamai sun ada suke al'afar mai turare na'am <laughs> na'am daga masurok masurok ibn al daga aisha Umil mu'mini cewa an ambaci abin da yake yanke sallah a wajenta sai suka ce da kare jaki da kare da mace suna yanke sallah sai ta ce laqad ni a tawon nusar akwai lam akwai lam akwai lamul qasam laqad ja'altumuna kai babu lam a taka akwai ko babu to ya baka dauko yuniniya ba a ba komai ba komai na'am wanda suka a cikin nusar take akwai laqad akwai rantsuwa wallahi kun sanya kun daidaita mu kun sanya mu karnuka wato kun sanya mu mu mata take nufi Aisha kun sanya tunda an hada su cewa hukuncin su daya wato kun sanya mu mun to mata in kuma babu lam din alfumuna hakika kun sanya mu kun sanya mu karnuka kun sanya mu mu mata kilaban ai karnuka na'am wallahi na gama annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah alhali ni ina tsakaninsa da alkibla alhali ina kwance a kan gado sai bukata ta kasance a gare ni sai in ki in wato in fuskance shi sai in silale silalewa daga al'amash an ibrahim ibn yazid an-nakhai an nakhai an al’aswad aswad ibn yazid ibn qais an an aisha daga aisha na nahwahu kwatankwacin wannan hadisun to kun ga wannan ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana talla, yana fuskantar aisha saboda haka kai talla kana fuskantar wani wannan in dai ba zai shagaltar da kai ba babu laifi to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ah, ba zai shagaltu da Aisha ba saboda haka ya kalla tana kallon ka to kuma istidlalin Bukhari ya nuna idan mutum yayi sallah a bayan mace idan tunda wannan ya nuna kan cewa ya halatta kai sallah matarka tana gaba da kai kuma matarka ba muharramarka bace zaka iya shagaltuwa da ita ta hanyar kallanta da ganin abubuwa da za su ja hankali na jikinta tunda matar ka ce za ka iya kallanta da sha'awa to amma kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma shi yayi ne ta yadda wannan ya nuna kan cewar yayi ne dan ya nuna mana idan ba mu idan babu shagaltuwa in ba za ka shagala da abin da zai raba ka da fuskantar sallar ka ba za ka iya yi to idan ka yi da mace wadda take ita ce ma mafi ita ce mahallin shagaltarwa min babu aula ka yi a bayan namiji ko idan ka yi sallah a bayan mace ba ta shagaltar da kai ba to kuwa za ka iya yin sallah a bayan namiji ba tare da ya shagaltar da kai ba idan wadda take za ta iya shagaltarwa an yi sallah a bayanta ya nuna kan cewa ba a shagaltu ba to kaga a yi sallah a kan ana fuskantar wanda shi a bisa al'ada ba lallai ya shagaltar ba shine namiji wannan min babu aula saboda haka babu din shine shagaltarwa a wajen imamul bukhari haka zalika wannan kuma shine matabar shine matabar imam shine aka rawaito daga imam mali domin shi ma yayi magana kan cewar idan ya zamanto mutum idan babu abin da zai shagaltar da mai sallah babu laifi ya sallah a bayansa ya sallah yana fuskantar sa to sai dai imam ahmad shi ya kawo wata ma'ana wadda take yana da kyau wato mai ishara gareta wanda ya nuna sabani ga ra'ayin da bukhari ya tafi a kai shi ne ah, ya ce na so na karanto mana wajen amma kada lokaci ya tafi wato shi ya illanta abin da wata illa wadda take sabanin shagaltuwa shi ne wato zai kamanta kamar yana yi ma mutumin sallah idan mutum yana zaune a gabanka kai kuma kana sallah kana fuskantar sa kamar shi kake sallah, to saboda wannan ma'ana yace makruhi ne mutum ka fuskanci wani yana fuskanta ka kana sallah a gaban ka sanya shi a gabanka kana sallah yana kallon ka saboda wannan ma'ana to kuma kaga wannan ma'ana a wannan ma'ana za ta iya tafiya da hadisin Aisha domin a hadisin Aisha ai babu wannan ma'anar tunda Aisha a kwance take bayan kuma a kwance take ɗakin akwai duhu ba zai zaman tokan cewa ana ganin kamar shi a ita ake masalla ba saboda duhun aiki domin ta kamar yadda riwaya za ta zo cewa wal yau mai idin laifin fiha masabi dakuna a wannan rana a wannan zamani babu fitilu a ciki saboda wannan ma'ana sai shi Imam Ahmad ya tafi akan karhancin yin haka amma bukari shi yana ya sa illar shagaltuwa shagalta to shi Imam shi Ahmad duk da yake shi ma ba zai ki wannan illa ba amma ya tsara wata illar shine kan cewa idan za ka ba da surar kan cewa kamar kana yin wato kamar shi kake masalla duk da yake shi a zuciyarsa mai sallar ba wannan bane shi ma wanda yake zaune ya fuskanci mai sallar shi ma ba wannan bane a cikin zuciyarsa ya san ba shi ake masallar ba to amma yadda hai'ar take akwai dan susa a cikin zuci da jin wannan eh, shi yasa ina mubarak da za ga in ana hudu ba bayan ya har hada abubuwa dan wajen da ya samu gaban mimbari ina tsaye ina hudu ba ga ana sallah a gabana sai zan jin wani iri haka duk da yake a zuci an san ba haka ake ba amma wannan hay'ar ta tashbihi sai da na ga maganar Imam Ahmad sai wannan ya tarsu a raina saboda haka wannan shine wajihin karhanci na'am kai sai a ce kai ya sallace ka eh amma kuma wannan ai so ake wai ji maka tsoron ake kakka zama gawa tun yanzu kasan ana cewa a wato kada Allah ya nuna mana ran da za mu zama a gaban lima gara muna baya wato misalla a bayan sa da za a gama a gaban liman ai kaga kenan yau mai shi kenan a ranar nan ke kwanan kabari na'am na'am babu salati khalfan na'im babu sallah a bayan mai bacci na'am yace haddathana musaddad ibnu musarhad ya yace haddathana yahya wani yahya ne wannan hmm musaddad an yahya muna ta karanta shi ma nura wani yahya ne Na ibn sa'id al-qattan eh, ibn sa'id al-qattan eh, ga ilimin hadisi ga ibada shine wanda an azumi yazo eh, idan azumi yazo kullun sauka biyu yake saukar rana daban saukar dare daban idan ka goman karshe suka idan goman karshe kuma suka zo ah, idan goman karshe suka zo na ramadan idan goma ƙarshe suka zo na ramadan ya eh, wannan ya kwanta mu amma dai cikin farkon ramadan haka yake sauka biyu yake kullum ta rana daban ta dare daban na'am na'am kaga wa allal ashabu sahabban almajiran mazhabar imam ahmad suka ce dalilin kar karhancin bi anna fihi tashabbuhan bi ibadati makhluqin a cikin yin haka akwai kamantawa da bautar halitta bautar makhluki fakuriha kama tukrahu salatu ila suratin mansuba za ka ce makruhi ne kamar yadda makruhi ne ka yi sallah kana kallon wato mutumin tuni idan aka yi mutumin tuni wanda aka tsayar da shi to makruhi ne kai sallah kana jininsa domin wannan zai zamanto kamar kana wannan kamantawa ne da masu bautar gunki mutumin tuni sai zamanto kamar gunki ne kake masa sallah to shi yasa aka ce ya a mazhabar imam ahmad suka nasta ahmad ala karahatu an yusalliya mustaqbila rajul karhancin mutum yayin sallah yana kallon mutum yana kallon wani na'am mhm. na'am babun sallah bayan wanda yake bacci مسدد حدثنا مسدد ابن مسرحد يحيى شيني القطان hisham ibn urwa yace haddathani abi wane ne babansa urwa <laughs> na faɗi urwa daga aisha qalat tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah alhali ina bacci ina ina gicciye ala firashihi akan shimfidarsa idan yayi nufin ya idan yayi niyyar ya idan yayi yayi nufin yayi wuturi sai ya tashe ni sai ni ma ne wuturi to wannan kun ga yayi ishara da wannan hadisin akan cewar babu laifi mutum yayi sallah bayan wanda yake bacci to a cikin wannan dan yayi ishara ga raunin hadisin da aka ruwaito yana cikin Abu Dawud annan nabiyya sallallahu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusallu ila niyami la tusallu khalfan niyami wal mutahaddithin kada ku yi sallah bayan masu bacci ko bayan masu hira wanda suke bacci ko ko mutane da suka zauna suna zaman hira to kada ku yi sallah a bayansu wannan hadisin mai rauni ne da'ifi ne to shine buhari ya kawo hadisi wanda yake sahihi shine cewa hadisin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan aisha tana bacci to kuma wannan ya nuna cewar babu karhanci akan yin haka sai dai za a iya yin itirazi a ce to ai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar ne da daddare kuma a lokacin nan ɗakuna babu haske akwai duhu na'am na'am kuma na'am kuma ɗakunan babu yalwa Ah, shi ya sa tun daga shi ma har kamar yadda zai zo kamar yadda za mu gani idan zai yi sujada sai ya zunguri kafar ta sai ta naɗe sai ya sujada saboda haka wannan ya nuna halin larura ne don haka a ce za a kafa hujja da shi mutlakan kan cewa kai sallah bayan wanda yake bacci to wannan za a iya cewa wannan hujjar ba za ta nuku ba amma makasudin buhari shine cewar ko da da wannan kasancewar akwai duhu ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shagaltu da ita ba tunda ba zai ganta ba dan haka mai bacci in dai ba za ka shagaltu da in dai ba zai shagaltar da kai ba za ka iya sallah a bayansa ya za ka iya sallah a bayansa kamar yadda aka ruwaito kamar yadda yake ra'ayin da yawa daga cikin malamai daga cikin su akwai imam malik da daga cikin su akwai imam malik da mujahid da tawus suka ce a makruhi ne a yi sallah a bayan mai bacci saboda jin tsoron cewar wani abu zai fito daga gare shi da zai shagaltar da mai sallah a bayansa ka idan ka aminta da wani abu da zai shagaltar da kai da zai sanya ka shagaltar da shi to babu karhanci amma in baka aminta da wannan ba to akwai karhanci domin kaga kamar shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai duhu in akwai duhu kaga ba za ka shagalta ba amma idan babu duhu kana sallah bayan mai bacci kamar yadda malik ya ce kana sallah bayan mai bacci sai kawai al'aurarsa ta kwaye hmm? kaga koya ya kai sai kallon ka ya kai wajen hmm? ba za a ce laro to aisha sai aka karhanta idan da akwai duhu yadda in ma wani abu kuma baka da iko a kan abin da zai bayyana daga gare shi na'am eh kamar a sel eh kamar wannan halin larura ne to a wannan ana magana ba halin larura ba a hali wanda yake na daidai na yalwa zaka iya sallah a bayan wanda yake bacci to shi imam buhari ya tafi akan zaka iya ya dauki wannan hadisi amma su imam malik su basu ga haka ba suka ce makaruhi ne illar su saboda tsoron kada wani abu ya bayyana daga wannan wanda yake baccin wanda zai shagaltar da mai sallah a cikin sallarsa ko ba haka ba mai bacci ba shi da ikon abin da zai yi a cikin baccinsa kuma abin da zai yi a cikin baccinsa din nan zai iya shagaltar da kai yayin da kake sallah in ka gani ko ma in ka ji saboda haka imam malik ya ce shi wannan makruhi ne wannan hadisin amma ya nuna zahirin abinda imam al-bukhari yake nunawa cewa rashin karhancin idan ka aka aminta daga wannan idan aka aminta daga wannan kamar halin hadisin Aisha in wajen akwai duhu kamar yadda ya istilali da hadisin Aisha shi ma Bukhari yana tare da mali kenan a zahiri a wajen wannan wato babu karhanci idan aka aminta da cewar wani abu zai iya bayyana daga wajen mai baccin wanda zai shagaltar da mutum wanda zai shagaltar da mai sallar yayin da yake sallah to idan aka aminta daga wannan to babu karhanci kuma a cikin hadisin nan kun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sassautawa yake tausasawa yake baya tsananta ma iyalinsa kun ga in ya tashi sallah ba lokacin da ya tashi zai tashi Aisha ce ba tunda shi yana sallar mai tsawo hmm? amma ba zai tsora ta akan shi abin da yake ba in yazo zai yi wuturi a ƙarshen dare to sai ya tashi ta ce tashi ki wuturi ya Aisha qumi fa autiri ya Aisha kamar da yazo a cikin sahih muslim nabiro na da Allah ku dauko yawa qumi afwan ki tashi ki sallah ya Aisha to amma ka je a ya to kan cewar ka tsananta ma iyalinka mm, su ba su da stamina kamar taka ka ce dole sai sun yi kana sallah su kuma suna bacci kana ganin su kama waɗansu shaidanu sai ka tashe su su ma kamar in tun sudu sun dare kake su ma ka tashe su to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba haka yake ba akwai tausasawa mm, alal aqalla dai in karshen daren yayi sudu sun karshe na dare inda za ta samu ta ɗan samu a koda shafa'i da wuturin ne ko kuma da yan karin raka'o'i to lokacin nan sai ka tashi iyalinka ta tashi ta yi wuturin shi dai haka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine sayyidul ubbad shi haka yi na'am babin yin sallar tatawu'i a bayan mace ma'ana menene hukuncinsa wato kai sallar nafila a bayan mace mace tana gabanka kai kuma kana sallar nafila wancan kun ga yayi magana yayi babin istiqbalur rajuli sahibahu mutum ya fuskanci wato dan uwansa namiji a wajen sallah nan kuma ka zamanto mace tana gaban ka kana sallah a bayanta amma ita ma kuma sallar ta yi da yi magana akan sallar farilla ba na'am na'am abdullahi bin yusuf at-tinnisi na'am na'am abin nazar wane ne abun nazar ma ya yan darasin mu na sahih muslim abun nazar eh abun nazar in sahih muslim na kuke ne salim ibn abi umayya maula umar ibn ubaidillah eh, malamin mali mashuri malik yana yawan riwaya daga wajensa a cikin muwasa salim ibn abi umayya maula umar ibn ubaidillah na'am na'am gashi nan ma ya faɗi maulansa daga abu salama ta bin abdurrahman bin auf daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta ce na kasance ina bacci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi kafafuna suna alqiblarsa to idan yazo yayi zai yi sujada nan ba na ba wai idan yayi sujadar ba idan zai yi sujada ai fa idza kamar eh, idza qumtum ila as-salah ai idza aradtumul qiyam fa idza arada an yasjuda kenan in yayi nufin yin sujada ghamazani sai zungure ni sai in sai in wato sai in sai in tankwashe kafafuna idan ya mike basattu umma sai in mike sai in mikar da su tace ɗakuna a wannan zamani yau ma izin a wannan rana tana nufin a wannan zamani laysa fiha masabih babu fitulu a ciki ba haske mm, ba haske saboda haka ba za ta ga lokacin da zai sujada babban lantana ce zan yi kaga inda mafhumin wannan inda akwai haske za ta ga lokacin da zai sujada saboda haka sai ta tankwashe kafarka to amma tunda babu wannan sai ya zungure ta mm. to kun ga a cikin wannan mutum ya yi sallah a bayan matarsa a bayan mace wanda ya nuna cewar a ah, babu laifi mutum ya yi sallah mace tana gabansa sai dai sallar ta tsawu'i ce sallar dare to wannan shine dalilin waɗanda suka bambance tsakanin sallar farilla da sallar nafila akwai wanda suka bambance tsakani suka ce in sallar farilla ce mutum ba zai yi mace tana gabansa ba amma in sallar nafila ne zai yi asali shine wannan hadisi na Aisha sauran malamai kuma kamar su Imam Malik su ba su tafriti ba babu laifi mutum ya sallah ko ta farilla ko ta nafila mace tana gabansa a in dai ba zai shagaltu da ita ba zai yi babu karhanci in ku zai shagaltu da ita makruhi ne dan saboda shagaltuwar ba wai dan saboda za ta masa wani abu da za ta tawaye sallarsa ba kuma a cikin wannan hadisin akwai cewar dan mutum ya taba matarsa tabawa wadda take babu sha'awa a ciki za ta kare alwalarsa ba kamar yadda yake masabar mali tun da gashi ya ce ya gamaza ni ya zungure ni zungura ku ai akwai tabawa ko akwai tabawa to idan da a ce tabawar tana warware alwala mutlakan kamar yadda masabar shafi'i take to kaga da sai a ce sai an ga yadda za a yi tawilin wannan hadisi tun da gashi ya taba ta kuma ya ci gaba da sallar sa bai sake alwala ba hmm. ba za a kuma cewa khususiya ce. tunda asali a ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam ai koyi da shi na haka duk abin da yayi yana kafa shari'a ne to da haka idan mutum ya yana sallah ya taba matarsa shafa ko tabawa wanda take ba da niyyar sha'awa ba bai kuma samu sha'awar ba to sallarsa alwalarsa tana nan sallarsa tana nan kamar yadda wannan hadisin ya nuna haka to sannan kuma wannan ya nuna irin halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a ciki na rashin yalwa to ko fitila babu a cikin ɗakuna to kuma da ce wal buyutu yawma idhin a wannan ra'a wannan zamani ya nuna daga baya da aka samu da aka samu yalwa ana wato akwai fitulu a cikin ɗakuna ko suna ce wal buyutu yawma idhin a wannan zamanin ɗakuna babu fitulu a ciki kaga kana faɗan cewa wannan saɓanin a zamanin da suke bada labarin kenan tunda a zamanin da suke bada labarin akwai fitulu saboda haka wannan ya nuna kan cewar idan Allah ya wasa'a mutum to babu laifi ya wasa'a a kansa hmm. shi zama a cikin rashin tausi'ar zama a cikin takura ba ibada ba ce, a ce dole sai an yi ko da Allah ya bada dalilin da za a samu saukin sai a ce ba za a yi ba wai zuhudu wannan ba zuhudu ne zuhudu a zuciya yake saboda mutum Allah ya yalwata masa to Allah yana son ya ga wato asar wato gurbin alamar ni'imar da ya masa a rayuwarsa na'am na'am eh to ai fitulun masu a ci balbal ake nufi annar ai shi sa aka ce wuta wuta ba wai wannan fitulun ta lantarki ba wadda ta wuta ake nufi a ci balbal hmm. na'am hadisin da ya magana akan wucewar mace wannan zai zo yanzu a wannan ai ba wucewa ba ce wucewa ta yi ba tana tsaye ba sai dai waɗansu suna cewa wannan dalili ne akan cewa idan har tana kwance ba ta yi wani abu ga sallarsa ba to wucewar ma ba za ta yi ba tunda in tana kwance miƙewarta da tashinta da sauransu duk zai zamanto kamar wucewa ne amma wannan ba haka ba ne wucewa daban a wucewa daban kuma a kasancewar tana tabbaci a gabansa wannan wani hukunci ne daban na'am kuma kuma kun ga a cikin wannan ya nuna cewar wato halin da aka ruwaito wannan hadisi ba hali ɗaya ba ne kun ga a hadisin abu hadisi na farko da muka karanta ta ce wa ana atuna ala sarif ko ina kwance kan gado nan kuma ta ce wa rijila ya fi ƙiblatihi kafafuna suna ƙiblarsa fa'ida sajada ramazan in yi sujada ta yi zungure ni na su zahirin wannan akan gaje take ko a ƙasa a ƙasa take saboda haka tana bayani ne akan hali biyu akwai halin da suna akwai halin da suke da gado tana kwance akan gadon akwai halin da babu gado tana kwance a ƙasa wannan shine aula bisa yanda waɗansu suka yi kokari su nuna kan cewa a duk hali ɗaya ne shi ha a sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake akan gadan yake salla ai inda yana salla akan gadon ne wannan wata hai'a ce ta salla wadda take daban da za ta ambata shi da za ta faɗe ta ta yi ishara gare ta kamar yadda da yi sallah akan mimbari aka faɗa hmm? amma kasancewar bata faɗa ba sai kawai ta faɗi halin yadda in yi sujada take tankwashe kafarta ya nuna kan cewa hali biyu ne akwai halin da yake sallah akan lokacin tana kwance akan gado akwai kuma halin da yake sallah lokacin da lokacin da take kwance din ba akan gado bane sallallahu alaihi wasallam na'am fa yatawassatu sa'i duk wannan shine halin farkon halin da yake sallah din a cikin sahih muslim ba fa yatawassatu sarir kware a cikin sahih muslim yazo ya tsaya a tsakiyar gadan ya yi sallar tana kan gadan to kun ga wannan wannan ne halin da da yake sallar tana kan gado akwai kuma halin da yake sallar tana kwance a ƙasa wanda shi ne idan zai sujada sai ya zungure ta sai ta janye kafafunta shi a kan gadan tana cewa shi ne wannan fa an astaqbilahu in tana kan gadan bukata za ta taso mata ta sauka daga kan gadan Don za ta sauka daga kan gadon kaga za ta za ta tashi zaune ne ko ta fuskance shi sannan ta sauko sai ta ce fa'akrahu an asnahahu kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim sai na kina fuskance shi tunda in ce haka za ta tsaya ta fuskance shi gaba da gaba fa'an sallu min rijilai sai in sirare ta wato kafar gadon ina ne kafar gado eh Hmm? kwibin da ake sanya kafa tun da gado yana da kai inda ake sanya kai yana kuma da wato ta inda kafafu suke kwanciya ce ce to sai in silale ta nan an fahimta wato sai ta ja jikinta ta janye har ta fita maimakon ta duro da wato ta sauko kafafunta da kan gadon in ta sauko tun da yana tsayawa a tsakiya ne kaga za ta kalle shi tana kallonsa, yana kallon ta sai ce sai ta saboda tana ganin bai dace ba wannan zai shagaltar da shi wani yana daga cikin fikihun Aisha radiyallahu anha fahimtar ta ta san halin annabi sallallahu alaihi wasallam lurarta haka ake so mutum ya zama mai lura ku lura fa Aisha din nan fa radiyallahu anha wa arsaha me kananan shekaru ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekarar ta 18 saboda haka yar budurwa ce amma duk take da irin wannan fahimta da irin wannan ganewa da irin wannan idraki ke kanka zaka san cewar wato zaɓin Allah ne ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kan zaɓin masa wannan baiwar Allah wannan tsarkakakka wadda za ta tsare ma al'umma rabin addinin shi yasa ai kaga da nuna mata ita akai hotanta a cikin wani kyalle na alharini aka ce mala'ika jibril ya ce wannan matakka ce sai ce in ya kun haza min indillahi bihi idan wannan daga wajen Allah ne Allah zai zartar da shi saboda haka kaga zaɓi ne akwai hikima na da aka sanya da Allah madaukakin sarki ya zaba masa ita ta zama matarsa domin ba kowace mace bace kamar Aisha kamar yadda ba kowane miji ba kowane namiji ba ba kowane miji bane kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam na'am babu wanda yace la yaqta'u salata shay babu wani abu da yake yanke sallah wato daga cikin malamai wanda yace ba wani abu da yake yanke sallah mhm. آه أمر آه، إيه ابن حفص ابن غياث النقعي يتي حدثنا أبي شيني حفص ابن غياث النقعي يتي حدثنا الأعمش أحمد يزن تامنا حديثي شيكم يتي حدثنا إبراهيم شيني ابن يزيد النقعي دقاء الأسود ابن يزيد النقعي دقاء عائشة sai ya hawwala isnadi qala al-a'mash ahmad a'mash yace kuma muslim ya zanta min hadisi shine muslim ibn subay abu duha an masruq daga masruq ibn al-ajda abu aisha daga aisha an ambaci abin da yake yanke sallah a wajen aisha kare da jaki da mace sai ta ce kun kamanta mu da jakai da karnuka na rantse da Allah to kaga wannan wannan yana karfafa wannan yana karfafa maka cewa wancan riwaya da muka zo da tace qalat laqad ja'altumuna kilaban akwai lam hmm. tun daga rantsuwar ta fito tace na rantse da Allah a na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah alhali ni ina kan gado tsakaninsa da alkibla ina kwance sai bukata ta bujiro min ta bayyana gare ni sai na ki na zauna ya zamanto na bata ma annabi sallallahu alaihi wasallam <laughs> sai in sulale min inda rijilaihi daga kafafunsa to rijilaihi ba kafafun annabi sallallahu alaihi wasallam take nufi ba rijlai sarir da kafafun gadan riwayar muslim ta bayyana wannan eh waɗansu sai ta tunani to ta yaya za a yi ta silale ta inda kafar annabi sallallahu alaihi wasallam take sai a kasa abin ba zai bayyana ba to amma shi hadisi in ka tattara hanyoyin riwayarsa lafuzan wata lafazin sai ya fassara wani lafazi na'am to wannan hadisin ah, wannan hadisin akan matsala ce muhimmiya shine akwai hadisi da aka ruwaito daga Abu da kuma Abu Huraira hadisai guda biyu ne hadisan Abu da hadisan Abu Huraira duk musulun ya ruwaito su hadisan Abu ya ce idan mutum ya tashi sallah to abin da yake tsare shi daga sallarsa a yanke ta to shine idan akwai kwatankwacin tsawon bayan firdin raƙumi tsakaninsa da alkibla da yake suturce shi da mai wucewa to wannan wanda duk ya wuce ta bayan wannan suturar ba zai cuce shi ba amma idan babu wannan gwargwadon to jaki da mace da bakin kare suna yanke sallarsa sai a abdullahi bin sami wanda ya ruwaito hadisin daga abu ya yace menene sha'anin bakin kare hmm? to me bambanci in ja ne fa ko in fatsi fatsi ne sai ta ma haka na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace alkalbul aswadu shaytan bakin kare shaytani haka mukudan kucin wannan hadisin hadisin abi hurairah radiyallahu anhu cewa idan babu gwargwadon tsawon bayan sirjin raƙumi tsakanin mutum da alƙibla to kare a to mace da jaki da kare shi da ce da kai da shi da baki ba suna yanke sallar mutum to wannan hadisin Buhari shi bai inganta a wajensa ba na haka bai ambace shi ba to akan wannan malamai suka saba mafiya yawan malamai suka tafi akan cewar babu abin da yake yanke sallah malik shafi'i imam ahmad afwan malik shafi'i abu hanifa allai da daiwa daga cikin malamai kuma aka ruwaito daga sayyidina usman da sayyidina ali da abdullahi ibn umar da abdullahi ibn abbas da yake akwai sabani wajen abdullahi ibn umar da abdullahi ibn abbas da kuma daga cikin tabi'ai sa'id ibn al-musayyib da al-qasim ibn eh, muhammad ibn abi bakr siddiq da amir ibn sharahil ash-sha'bi dukkanin su suka tafi akan cewar babu abin da yake yanke sallah imamu ahmad da malaman da waɗansu da yawa daga cikin malaman hadisi suka tafi akan zahirin wannan hadisin na abu da abu huraira cewa idan mutum yana sallah jaki ya zo ya wuce ta gabansa ko kare ko mace to sallata kayanki sallata kayanki ma'anar yanke wata sai ya sake sallah tana wato yana ɓata sallarsa a bisa zahirin wannan hadisi dalilin su wannan hadisin wanda suna ganin hadisi ne ingantacce to su kaga su sauran malamai da ba su riko da zahirin hadisin nan na Abu zar ba suna buƙatar abin da za su yi jawabi akan wannan hadisi na Abu zar to jawabin da suka yi na farko shine abin da shi Bukhari ya ɗauka, cewa rashin ma rashin karban hadisin hadisin bai inganta ba a wajen Bukhari shi yasa bai ruwaito shi ba shi yasa kuma kun ga Aisha daga cikin abin da zai karfafa maka wannan Aisha radiyallahu anha ta yi inkarin maganar akan cewa ra'ayi ne na sahabbai da suka faɗa don sun ce an tattauna a gabanta me yake yanke sallah sai aka faɗa abubuwan nan guda uku inda an dangana ya zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ta ce a'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba ko kuma ba za ta yi inkari ba bal ta yi inkari akan cewar ba a ce wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce maganar su ce saboda haka wannan yana karfafa abinda bukhari ya tafi a kai cewa asali hadisin ba marfu'i ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam za ta iya zama fatawa ce ta waɗansu daga cikin sahabbai waɗansu suka ruwaito ta marfu'an wannan shine maslakin bukhari maslaki na biyu su ne wanda suka ɗauki maganar akan cewar eh wannan hadisin hadisan dubiyu sun inganta ga hadisin aisha ga hadisin abdullahi ibn abbas cewa a hajjatul wada ya toho kan jaki ya wuce ta gefen sahu ba wanda ya mata inkari ko ba haka ba to sai suka ce wannan hadisin na abu an shafe hukuncinsa tunda hadisin ibn abbas a ƙarshen a hajjatul wada ne hadisin Aisha kuma da take sallah a gaban da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah tana gabansa wannan abu ne wanda yake yake akai har karshen rayuwarsa tunda sallarsa abu ne wanda bai daina bai daina tahajjud ba har sai da har karshen rayuwarsa saboda haka wannan shine sai suka ce wannan dalili ne akan cewa wancan hadisin na Abizar da Abu Huraira an shafe shi an shafe hukuncinsa to amma za a iya cewa wannan hujja ba ta da ƙarfi domin na farko hadisin ibn abbas dai da ya wuce ta gaban sashen sahu ai akwai sutura a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma idan liman yana da sutura to mamu liman sutura ne a gare shi don haka wucewar da jaki ya yi ta gaban sashen sahu kamar ya wuce ne ta bayan sutura in ku jaki abinda yake yanke sallah in ya wuce ta bayan sutura babu komai haka zalika aisha ba wucewa ta ba zama ta tana kwance ne a gabansa wucewa daban da zama saboda haka wannan maganar ta jumhur wanda suka ce an yi nasko maganar ba ta da ƙarfi to waɗansu kuma daga cikin malamai sai suka ce idan hadisai biyu suka saba idan aka samu saɓani tsakanin abin da hadisai suke nunawa to sai a koma a ga yaya sahabbai suka yi musamman kulafa'ur rashidin suka ce da muka koma sai muka ga khulafa'ur rashidin gabaki ɗayan su su ra'ayinsu shine cewa ba abin da yake yanke sallah saboda haka sai a nuna kan cewa wannan dalili ne a kan cewar hadisin nan na abizar ba a zahirinsa yake ba za a iya yin a tun daga abin da abubakar da umar da sauran kulafa'ur rashidin suka ce babu laifi ka yi sallah duk abin da zai wuce ta gaban mai sallah ba zai yanke sallarsa ba to waɗansu kuma wanda yake wannan shine kusan abinda ni na firin jayarwa na fi karkata gare shi hadisan duk guda biyu sun inganta kuma hadisin aisha ba zai shafe hukuncin hadisin abizar ba saboda hadisin aisha ba wucewa take ba hadisin ibn abbas a hadisin ibn abbas akwai sutura hmm? a za a iya sai a ɗauki hadisin a fassara hadisin shi abizar na yankewar sallah da cewar tawaye lada ne da rage rage rage masalla wato a alherin da ke cikinta da ikibali da ke cikinta ga misalla to in haka ne domin dalili kuwa saboda yayin da mutum yake sallah shaidan kokari yake yanke masa sallarsa ya zo ya tsaya tsakaninsa da rahamar da ke fuskantarsa kun san mun ce illar da ya sa aka hana mai wucewa gaban mai sallah ya wuce saboda da illa guda biyu ce ko illar farko cewar yana fuskantar Allah saboda haka wani ya zo ya tsaya tsakaninsa da Allah kamar ya yanke masa wannan damar da aka ba shi ta munajaci tsakaninsa da Allah kuma na biyu ma'ana ta biyu mala'iku suna gabansa suna rubuta aiki wani ya zo ya wuce tsakaninsa da sutura tamkar ya yanke shi tsakaninsa da mala'ikun rama da suke rubuta masa aikin shi to don haka idan mace ta zo ta wuce ko a jaki to wuce wasu kamar wato shaidan ne yake zuwa ya yanke masa sallarsa dalili kuwa to me yasa wucewar mutum take daban da wucewar mace da jaki da sauransu don kace akwai bambanci mutum idan ya zo ya wuce zai wuce an ce a hana shi ko idan ya ƙi hannuwa a yaƙe shi domin a lokacin ya zama shaiɗani saboda kaga idan da kamar a ce wucewa kawai zai yi bisa kuskure kaga bai zama shaiɗani ba sai idan ya ce dole sai ya zo ya wuce bayan an yi kokari a hana shi lokacin ya zama shaidani to shaidan wato a lokacin ne shaidan zai zo ya kasance tare da shi don ya wato ya tawaye sallar mai sallah to a lokacin nan sai ya zama to tamkar mace da jaki da kare to in haka ne me yake cikin mace da jaki da kare kare dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkalbul aswadu shaytan ko shaytan ne to mace fa mace ya ce shaidaniya ya bace? to sai suka ce ai mace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan harajan min baitiha istashrafa har shaifa shaidan sai sanya ta a gaba wato ya sanya ta ita ce kibiyarsa da zai samu mutane da shi to saboda wannan akwai wata alaka ta musamman da take kasancewa tsakanin mace da shaidan yayin da ta fita to amma wannan ta fita ne to in a gida ne fa to kaga shi ma wannan ma'ana tana da illa shi ko jaki shi jaki shi ma shaidan yana kasancewa tare da shi shi yasa ne ma aka ce idan ka ji kukan jaki ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kai ada, saboda ya ga shaidani ne Hmm? kamar yadda annab sallallahu alaihi wasallam fa inna eh, sallallahu alaihi wasallam yace in ka ji kukansa ka kai isti'ada domin ya ga shaytan ne kamar yadda in ka ji charar zakara ka roki Allah falalarsa domin ya ga mala'ika hmm? sai ta fita daga gida shine ai sai ta fita daga gida ba amma in a cikin gida ne fa kaga ya nuna kan cewa ba babu istishrafu shaytan kuma wannan ana maganar yanda idan mace ta fita shedan yana bakin kokari ya ga ya sa ta tayi abin da za ji hankalin mutane to wanda in wajen ketare sallah ne ba lalle wannan abin ya zama to wannan ma'anar tana ba musamman a gida ne to amma su abin da suke faɗa shine hatta ma ba a cikin sallar hatta ma ba in ta fita waje ba wannan alaka tana nan tare tsakanin shedan da mace yana kokarin yayi amfani da ita dan ya samu cimma manufarsa ta cutar da yake so yayi ma dan adam musamman ko mai sallah wannan dai shine taujihin da suka yi irin su imam eh, ibn rajab taujihin da ya na maganar su al-imam al-baihaqi da al-khattabi da suka dauki ma'anar qat'u sala akan tawayata to wannan ra'ayi shine na su irin baihaqi amma ra'ayin su imam malik mutlakan suka ce wannan su ba su karbe shi ba la usala salata shay dalilin su kuwa shi imam malik bai sarraha ga nas ba abinda zai karfafa dalilin su shine wato tarjihi cewa hadisin cewar da kare da jaki da mace ba sa ɓata sallah yana da ya fi wannan hadisan na abu rinjaye dalilin su kuwa shine hadisin alfadul ibn Abba wanda yake cikin sunanin nasa'i da musnadul imam ahmad da sunan abi dawud hadisin alfadul ibn Abbas. cewa ya yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ziyarci Abbas a Abadiya irin gida da ake yi gidan gona a dawa a daji a wajen gari yana da gida Abbas a wajen gari sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ziyarce shi da ya ziyarce shi fasalla fi sahara sai ya salla a cikin fili laita bai na sutura babu wata sutura a gabansa wa himaratun lana akwai wata ‘yar jaka mu wa kulaibatin da kuma wata ‘yar karya ta abasani suna wasa da junansu bayyana ya daidai a gabansa fama bala za bai damu da su ba wannan hadisin hadisi ne wanda yake akwai muhammad ibn umar ibn ali ibn abi talib kun ga sayyidina ali ya sa ma ɗansa umar kun ga suwaye tsinannu kenan shi'a ko kuwa su ba sa sun ce ba sa sama ƴaƴansu Umar ga sayyidina Ali ya sama ɗansa Umar Muhammad ibn Umar ibn Abi ibn Ali ibn Abi Talib shi ne suka eh shi da shi suka dogara wattaqahu darqutni darqutni yace fiqa ne kuma a cikin hadisin akwai Abbas ibn Ubaidillah ibn Abbas rawa anhu Ayyub as-Sakhtiyani Ayyub as-Sakhtiyani ko baya riwaya akan rawi sai idan amintacce ne shi yasa aka ruwaito shi kansa Imam Ahmad yace arada arada bihi hadith Abi Dharr wa qaddamahu alayhi Imam Ahmad ya kaddamar da wannan hadisin akan hadisin Abi Dharr a wata riwaya saboda haka wannan shine hujjar jumhur cewa hadisin Abi Dharr akwai hadisi da fi shi inganci duk da yake ba Muslim ne ya ruwaito shi ba ya fi shi inganci kuma wannan shine matabar jumhur mu mun ƙara ɗaya hadisin suna ganin lokaci zai mana shi kenan mun gama babu na'am qala na ishaq na'am ibn rahuya yaqub ibn ibrahim ibn sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf ibn akhi ibn shihab abdurrahman cewa ya tambayi babbansa akan sallah akwai abin da yake yanke ta sai ya ce ba abin da yake yanke ta ya ce urwata bin zubair ya bani labari cewa aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama kalar ta ce hakika manzan allah sallallahu alaihi sallam ya kasance yana tashi sai ya salla sallah da daddare alhali ne ina giciye tsakaninsa da alkibla ina kwance akan shimfidar iyalinsa kaga da wannan shi ma az-zuhri duk suka dauki maslakin mu'araba da kan cewa hadisan da suka nuna ba abin da yake yanke sallah sun fi karfi bisa hadisin abizar saboda ka suka dauki maslakin at-tarjih to maslakin at-tarjih waɗansu kuma suka ɗauki maslakin aljam'i wa tarjih aula shine abin da mafi yawan malamai suke akai cewa babu abin da yake yanke sallah sai dai mutum ya bakin ƙoƙarinsa in zai yi sallah ya sanya sutura kuma wajen masu wucewa idan dai a musamman yayin da ya zamanto ko mace ce ko kuma kare ko a jaka ya bakin kokari kan kasu wuce kuma daga ciki kun ga an ruwaito ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan hadisin yana nan a cewar ran yana sallah a ɗakin ummu salama sai amr ko abdullahi ibn abi salama ya zo zai wuce sai annab sallallahu alaihi wasallam ya kare shi sai ya koma sai zainab yar uwarsa binta abi salama ta zo za ta wuce ya ƙari ya hana ta ya kasa sai da ta wuce da ya sallama ya ce hunna aghlab ya ce sun fi rinjaye wato kasan annab sallallahu alaihi wasallam ya ce babu masu rinjaye akan namiji irin mata eh, shi ya sa ta ya ce hunna aghlab yana ishara gare su to kaga ta zo ta wuce ko gashi kuma mace ce sai dai waɗansu sai su ce a ai mace aka ce yarinya ba mace ba ce. wanda su dai dole sai sun faɗi zahirin hadisin amma a wajen jumhur duk wani daga cikin hujja da zai nuna kan cewar wucewa ta waɗannan ba zai ba zai yanke sallah ba da kan cewa babu wani abu da yake yanke sallah na'am wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ka sa alama karni sati ne zuwa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yan uwa ga tambayoyi da kuka rubuto da ah, ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin malam tambaya ta ita ce meye ingancin sallar mutanen mutumin da yake yin kokonto ko ya karanta fatiha ko bai karanta ba bayan ya yi nisa da karatun sura na'am idan mutum ya zamanto cewar wato kokonto ya aure shi ma'ana kusan menene aurenka cewa a kowace sallah sai wannan abin ya zo masa a kowace sallah sai wannan abin ya zo masa to wanda yake da wannan to zai tsarashi shak ya watsar da shakka sun yabni alal sai ya gini akan yaqini sannan ya sujada bayan sallama saboda haka a cikin irin wannan idan yana ta kokonto ya yi karatun sura bai yi karatun sura ba ya ɗauka kawai bai yi ba ya yi, yana yi a idan ya yi bayan ya yi sallama sai ya sujada ba da salam idan kuma bayan ya yi wannan yakinin ya yi wannan sura sai sake zuwa masa hmm? ce to ai bai yi sura yi karatun ko bai yi karatun ba hmm? kaga in aka ce sake gini akan yakini sai ta salsuli ya zo kuma ba zai taba yin ruku'u ba zai ta gini akan to bari ya fatiha bayan ya yi fatiyar yana karatun sura sai sake zuwa masa ya manta kan cewa wancan yakinin ya wancan kokonton ya zo masa daga farko don waɗansu irin wannan yana faruwa a gare su to a lokacin nan gabaki ɗaya sai ya watsar da shakka in ma ya ce ya yi fatiyar bai yi fatiyar ba ya watsar da shi ya yi ɗin bai yi ba duk ɗaya in yi sallama kawai ya sujada ba a da salama ya zama ita da ya mayar da ita ka'ida ma'ana kada ya kalli shakkar idan ya zamanto shakkar ta aure shi da yayin ma da zai gina akan yakini shakkar za ta sake zuwa amma asali abin da zai fara yi shine ya aiki da hadisin Abdullahi bin Mas'ud idan shakka ahadukum fi salatihi falyabni ala al-yaqin thumma liyasjud sadatayn ba'da as-salam idan ɗayan ku yayi shakka a cikin sallah to ya gini akan a wata riwaya falyatrah ash-shakk ya watsar da shakka wal yabni ala al-yaqin ya gina akan abin da yake shine tabbas thumma liyasjud ba'da salam sannan ya da bayan sallama to kaga tarhu shak ya nuna kan cewar wato idan shakkar ta lizimce shi to kawai sai ya watsi da ita shakkar ya rinka yin sujada bayan sallama wallahu ta'ala a'lam tambaya ta ta biyu ita ce malam wai wane wane yatsa ya kamata mutum ya rika amfani da shi wajen yin hamma wajen yin hamma sakacen ƙofofin hancinsa saboda saboda sai ka ga wani yana amfani yana amfani da hannun dama oho wajen wai sakaci eh wajen yin hamma sakacen ƙofofin hancinsa eh sakatan kofofin hannu yake nufi ko hamma to me kawo hamma a jan. to shi dai hamma ba wani abu da aka zo na kanci abinda aka ce idan mutum yana yin hamma to ya kokari ya haɗiye Mustapha wato ma'ana kada ya bayyana ta daidai ikonsa daidai wargwadon iko shi ne ya rufe bakin nasa to wajen rufe bakin ne ha suka ce ya rufe da hannun dama da hannun hagu hmm, kamar yadda ya zo wa man tasa'aba saddafa hmm, ko haka ne alabi ya ce ko saddafa na'am kai kai isti'aza eh gaskiya wannan malamai sun yi inkarin sa na ga ibnu al-utaymin yana inkarin isti'aza din wannan cewa ba abu ne wanda wannan yana daga cikin shari'a sai inda kaga ai atishawa ya zo kan cewa ai hamdala annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa amma babu hadisi da yace idan mutum yayi hamma ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim mutane ne dai suke yin haka saboda ganin kan cewa saboda hadisin at-tasa'ubu minash shaitan to cewa yin ita hamma daga shaitan take to shi na'am Eh, to a hadisin ma ya inganta ne a tasaubu minan shaitan ku nemo mana da Allah masu google hadisin a tasaubu minan shaitan shaytan wani a tasaubu min ash hmm? hmm? na marwan to ai abin nan ba shi da shi a ah, sai kuma wannan to wannan yace at-tasa'ubu min ash-shaytan a afwan wannan yace Allah ya kara wa malan lafiya ah sorry gashi nan hadisin bar da Allah an karanta mana shi عن أبي هريرة رضي الله عنه التثاؤب من shaytan fa تثابى tasaba ahadukum falyakdhim استطاع aha safa'u hamma daga shaidan take idan ɗayan ku yayi hamma to ya haɗiye gwargwadon iko rawahu muslim wa tirmidhi wa zada fi amma shi tirmidhi ya karo ya zo da ziyadar a cikin sallah wannan hadisin ya nuna hamma ba a santa to amma kaga ba a ce ya nemi tsarin Allah daga shaidan ba sai da aka ce fal yakzim mastata ya haɗiye gwargwadon iko to waɗansu suka a riwayar tirmidhi ya ƙara da cewa fi sala idan a cikin sallah ce hmm. idan a cikin sallah ne amma makomin sa ba a cikin sallah bane kada ya amma ko a cikin mutane ne wato mutum ya kokari ya haɗe ya hamma domin kana cikin mutane kana hamma harbin waɗansu za ka sai su ma ka sa musu lalaci sai ka sa musu mutuwar jiki in karatu ne ake sai ka ce kai ya kamata a tashi daga karatun nan idan tattaunawa ce in mitin ne ake ana magana muhimmiya kai mai jagorancin mitin da nishaɗinka kaga an zo ana wannan to haka duk sai ka kashe wa mutane jiki sai ka ce to ai ya kamata a tashi daga mitin kuma gashi ka gani kaga shedan ya shigo ta hanyar ka kai ta hanyar shi wanda yake hammar yake haɗiyewa ya zungure shi da yin hammar domin ya tayar da domin ya hana alheri to shi sai aka ce din sai mutum ya haɗiye hadisi ne kun ga ingantacce kenan yana muslim na'am falyakzim ya haɗiye hmm, ba ana cewa walkazimin alghaiba ko masu haɗiye fushi hmm, me haɗiyewa in haɗiyewar sai ka sa bakinka ne to shi kenan amma ai akwai haɗiyewar da za ka yi da za ka matsa da zaka koda baka sa hannu ba hmm? a cizar rebe <laughs> to shi dai hadisin ya zo mutla falyakzim ko ta yaya mutum za ka haɗiye hammar ka haɗiye la'allasu da aka faɗa da baki mutum ya kamar yadda mai ahalari ya ce fahu ya rufe bakinsa wannan ne ashal ne zai fi sauki na'am yana shi shaidan in wato mutum bai rufe bakin ba eh sai ya kame ba zai iya sai shaidan ya kamar da bakin sai ya kasa rufe bakin eh akwai wanda suke haka wato ya yi hammaci kenan sai bakin ya kuwa, kan kai shi asibiti ka taba ganin haka eh wai mutum ya zo hamma bakin ya kuwa eh o idan mutum baya rufewa ka ce wai to amma an taba ganin yanzu da akwai wanda ya taba ganin wani ya zo hamma ya bude bakinsa bakin ya kuwa malawa Abubakar ka taba gani a labari kuka ji ku kyala wannan magana wannan yake Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi amin malam dan Allah menene menene kwatankwacin ofiya da buhu ma'ana menene nisabin hatsi a buhu buhu nawa ne ya isa nisabin zakka kuma za a iya hada waken suya da da dawa a fitar musu da zakka daya kuma akwai laifi idan mutum ya saya ya bayar ba daga a cikin abin da ya noma ba Allah ya saka da alkhairi na farko shi zakar amfanin gona ba da ukiya ake auna shi ba ukiya ma'aunin kudi ne ma'aunin kudi ne ah, ah, ma'aunin kudi ne na azurfa na darahi hmm. ah, isna'u al'ukiya shine dirhami guda 20 jirhami hmm. guda 20 shine ukiya guda daya Eh, abin nan eh, dirhami arba'in afwan dirhami arba'in shine ubiya ah, shine hadisin abi sa'id laysa fi ma duna khamsu awaqin ah, zakka babu zakka a cikin abinda bai kai ukiya biyar ba shine dirhami arba'in sau biyar dirhami ɗari biyu shine nisabin zakka shi amfanin gona nisabinsa da da ausuf ne wusuki خمسة awsuf خمسة awsuf wal ستون ساعة shi kuma wusiki sa'i شيني مودو asa مودو هدو a mudu a mudu daya shine cikin tafin matsakaicin mutum ba giant babba ba ba kuma a mai karamin jiki dan kankani ba mai kananan gabobi madaidaici cikin tafin hannunsa sau hudu shine mudu daya to kaga wannan ya nuna kan cewa mikidarin ba mikidari yadda yake irin daidai wa daida din nan ba mikidari ne muqarrab ne kusantarwa to amma a lokacin kulafa sun haɗu suka rinka yin sa'i suka rinka yin sa'i tun a zuwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kai sun kasance akwai as-sa'in nabawi wanda aka rinka gadansa iyaye da kakanni Hmm? iyaye da kakanni shine ake cewa mudun nabi ko kuma sa'un nabi sa'i na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na ta ambato a nan ko lokacin da muke karatun izziya na faɗa cewar wannan an je wato akwai wanda suke gwada shi wanda suke auna shi a fa'is da madina da jidda da yadda wata ran na ta yawo a cikin lungu-lungu a jidda haske da na samu wanda suke yinsa na sayo shi sun yi shi na katako kasansa karfe amma gefensa katako wanda aka auna shi da muka zo da shi hukumar shari'a a lokacin na a hukumar shari'a aka dauko dukkan kwanukan awo wanda aka kaddamar kun san lokacin farkon kaddamar da shari'a tun lokacin karan farko na gwamna kwankwaso aka kaddamar da mudun nabi lokacin malam aminu din Allah ya ji kansa da rahama lokacin shine shugaban hizba mai zaman kanta aka yi bikin kaddamar da mudu to an yi kwanukan awo daban-daban lokacin malam shekarau ma aka zo aka yi aka kaddamar da mudu daban-daban to aka ɗauko dukkan mudun da aka kaddamar aka gwada da wannan sa'in da na zo da shi daga jidda aka cika yashi da shi sannan aka zuba a cikin kwanukan sai aka ga kwanan da aka kaddamar lokacin gwamna rabi'u kwankwaso a wannan hukumar hizba mai zaman kanta tasmalan aminu din shine dace da sa'i kuma wannan kwanan shi ne kwanan awo da sarkin Kano Abdullahi Bayero ya kaddamar da shi a rinka awo da shi Shi ne ake ce masa na bogaji ne kwano na shari'a da shi ake zakafin da kai da shi ake kaddara zakka to wannan kwanan kwano 300 nasa shi ne nisabi kwano 300 nasa shi ne nisabi saboda haka idan za idan aka dauke shi aka yi a ba karamin kwano wanda aka kaddamar lokacin malin shekaru ba lokacin da aka kafa hukumar shari'a wannan wanda aka kaddamar bai kai sa'i ba bai kai sa'i ba saboda aka kaga idan kai amfani da shi zai zamanto cewar ka samu dai fita domin idan kai ba zai kai sa'i 300 ba in ka auna shi ƙarshen ta ya zamanto sa'i tamanin ba ko ba haka ba saboda haka za mu iya cewa buhu kwano arba'in ne ko saboda haka buhu bakwai kwano biyu da tamanin ne saboda haka buhu bakwai da rabi wanda aka saba aunawa shine nisabin zakka domin koda da wannan kwanan ne koda da wannan kwanan ne aka yi kaga ka fitar da zakka akan abin da ma bai kai nisabi ba to wannan kuma kaga ka kubuta ko ba haka ba akasin da shi ne ba zai yiwu ba eh, amma in ka kai abinda ma bai kai a fitar masa da zakka ba ka fitar kaga ka kubuta wajen Allah jalla wa ala to saboda haka in kana da buhu bakwai da rabi a cikin girbinka to wannan shine sai ka fitar masa da zakka kuma in ka tashi fitar da zakka ba lallai daga abin da ka noma ba duk da an fito daga wanda ka noma ka fitar amma za ka iya saya daga kasuwa ka fitar idan ba kana gudun bayar da naka bane mai kyau ka je ka sai wanda bai kai shi ba kana ganin naka sabo ne mai kyau amma za ka je a kasuwa za ka samu arha a cibilis ka je ka saya wanda yake an ajiye shi shekara da shekaru to wannan Allah ya ce wala ta yamma mul habitha min hutun fi kuna wala tun bi akhidihi illa an tughmidu fi Allah ya hana wannan sannan waken soya ba a hada shi da hatsi amma waken soya za ka hada shi da wake na gida saboda jinsin su daya sinfi guda bakwai za ka iya hada su tare alkafniyat guda bakwai da waken soya da shi waken gida da irin waken nan kore wanda ake ce ma lentil a cowpea kai da kuma wanda ake ce masa adas wanda shi ma nau'i ne na wake da turanci suke ce masa lentils duk za ka iya haɗa su su zamanto sun kai nisa in kamar kayi waken soya buhu biyar kayi waken gida buhu biyar to duk za ka haɗa su kaga buhu goma sai ka fitar musu da zakka domin in ka haɗa su guda buhu goma sun kai nisabi sai ka fitar da zakkar daga cikinsu komai bi haka bibi wannan kamar alal misali kana da waken soya guda biyar kana da waken gida guda uku kana da waken wannan koren waken kaufi shi ma guda uku ba za a sunansa da hausa ba a ah, basila eh peace eh cow peace ba hmm. a ah, ah, peace ka eh shi kuma kana da guda biyu to ka ga baki daya kana da guda kana da buhu goma kenan ko don ka tashi fitar da zakka ka ga baki daya in ka hada su ya kai misali to kowanne sai ka fitar masa bi hasabihi daga cikin kwanan waken soya ka fitar da ka fitar da nisful ushur nisfun ushuri saboda haka abin nan a kwano kaga 200 nisful ushur dinsa zai zamanto wato kwano a goma kenan za ka fitar ko 200 ka raba da 20 goma kenan wannan kuma wanda yake da kwano wanda yake buhu uku kwano 120 nisful ushur dinsa kwano shida wancan kuma mai buhu biyu kwano 80 kenan kwano 80 nisful ushur dinsa kwano hudu sai ka hada ka ganin ga goma ga shida ga hudu ga baki daya a kwano ashirin amma kowanne daga nisfinsa bi bihi amma ba a hada su da dawa dawa ba a hada ta da wake dawa jinsi ne daban ba a hada ta da gero amma gero za a hada ta tare da a hada shi tare da maiwa da jinsi ɗaya ne kamar yadda alkama za a hada ta da jar alkama wato wanda ake ce ma sha'ir ana hada ta da sha'ir ana hada ta da sult duk domin duk jinas ne na alkama shinkafa ita ma basmati da wadda ba basmati ba za a iya hada su gaba duk ana hada su gabaki daya na'am dawa da masara masara ma ba a hada ta da dawa masara jinsi ce kamar yadda dawa take jinsi kwano za a cika shi ne ya tsiri ba wai a shafe shi samansa ba wai ce zai za a shafi shi saman sa ba a shafi ai ai cikin kwano yufuna bi abin nan alladhina idza idza talu ala nasi yastawfun al-istifa al-wafa shine ka cika shi daidai wa daida mm, ba ya zaman wato ka zuba sai ya cika yayi tsiri ba wai kawai kana zuba shi ka shafi shi haka ba ina na nisabin zakka shine ce na nisabin zakka ai ba wanda ya ce in ka sha shi sai ka sa abin nan ka shafi haka na Yadda za ka sayar shi ne na zakka in shi ma shi ne na zakka ya cika yi kiri kwarai da kuma ka gwada ka gani ka dauki mudu ka cika mudu ka shafe shi sannan ka cika tafin hannunka ka cika ka gani ka ga za ka ga bambanci <laughs> na'am so nan wannan ce malam ni ne nake karbar kudaden mutane ina siyo musu kaya daga wani state daban idan zan siyo sai na ɗora musu riba a kai wannan shi ma zai shiga cikin bai salaf wanda kai bayaninsa a karatun baya Allah ya kara ma lafiya eh zai ai shine cinikin salaf din kenan cinikin salam ne wato ka ce alal misali kana zuwa Lagos kana siyo takalma ka nuna mutane ga jinsin takalma da ku eh, eh, ce ga jinsin takalma wanne kuke so a siyo muku sai duk wanda suka ayyana sai ka ce kowanne ga kudinsa ka ɗora ribarka ka san idan ka je can kasar iyamurai ko ka je can lagos ana sayar da kowace kafa ɗari uku kai kuma ka ce musu a ɗari uku da hamsin ka ɗora ribarka su ba ka kudinsu sannan kai kuma ka je ka kawo musu a ɗari uku da hamsin idan ka je kasuwa ta canza ya koma ɗari uku nan ta koma ɗari uku da hamsin sai za ka ɗauki asara ba za ka ce ai sautu kai mun saboda haka ka bayani a yanzu farashi ya canza ba zai yiwu ba don ciniki kun daga kun kulla ciniki ya riga ya cinye dama shi ne ai kowane kasuwanci na da kasadarsa kasada ce ka ɗauka in kana so kar abin ya zamanto haka to ka ce a ka ce wato ka yi shi akan za ka siyo musu su baka lada yanda ka sami shi haka za su siyo in ka kawo ka ce kuma su baka ladanka kaga a nan wajen bari ba za ka ci ba ka kayyada abin da za ka samu yan kasuwa ko ba sa san haka na'am eh dama ai shi cinikin salam istisna'i ne togaciya ne da bai umalaita inda ka sayar da abun da baya wajenka tunda kulla ciniki za ku yayin da ka karba kun ka kun kulla ciniki bambancin kenan ba aikenka akai ba ciniki akai an riga an kulla cinikin ka sayar da abun da baka da shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama a yi wannan saboda bukata domin shi wanda yake zai bada kudi kasancewar zai bada kudi kuɗi nan zai samu rahusa a cikin abin da zai saya shi kuma wanda zai saya shi kuma wanda zai je ya siyo kayan ya samu taimako ko da ba shi da jari an ba shi kuɗi da zai je ya amfani da karfinsa da iyawarsa ya je ya samo ya siyo abin ya to wannan ribar taka ce to amma bambanci shine kan cewar idan wani abu ya faru kudi suka salwanta sai ya kawo wannan abu ba ruwan mai saya da salwantar kudi saboda ya riga ya kulla ciniki ya eh, koda kuɗin sun a wai ina nufin cewar bayan ya riga ya karɓi kuɗin a hanya sai a a a sai eh wannan babu komai sai dai na'am idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni bi wad'il jawa'ih za iya yin kiyasi akan wannan wad'il jawa'ih shine masifa in ta abku to a soke ma mutum a zobe masa abin da ya same shi to yawanci a cikin irin wannan to za a iya yin zobewa kuma ana kaddarawa da idan abu ya wuce sulusi in ya wuce sulusi to sai a yi wad'ul jawa'ih sai a raba asara tsakanin shi mai saya da mai sayarwa kamar kamar wato gwamnatin sudan ne wato abinda yake faruwa da manoma masu noman auduga a sudan da aka kafa bankin musulunci sai suke suke wannan ciniki na salaf banki sai ba manoma kuɗi akan cewa kowane buhu na auduga alal misali akan kuɗin sudan akan kuɗin sudan dubu ɗaya kowane buhu na auduga sau da haka idan aka yi girbi suka ba mu bankin sudan a buhu din nan kowane buhu su sun karba a kudin ajunai dubu su ka bankin in suka ta da shi in suka tashi sai da shi sai da shi a sai da shi a junai dubu sai sai da shi a junai dubu uku sun riba sun sake ninkawa sun sake ninkawa saboda haka sai lumanu ma suka ce abin ana cutar su ana musu gabin to sai aka zo da fikirar khiyarul gabin fikirar khiyarul gabin cewa wanda aka yi masa kamunga yana da dama a samu wato a sauke masa farashi hmm? saboda aka sai su uh, uh, uh, central bank na sudan suka ce idan dai aka samu canjin farashi ya zamanto ribar ya zamanto kan cewa har sulusi ya wuce sulusi na ribar da banki za su samu a cikin wannan to dole banki cikin za farashin idan alal misali a lokacin da za a ake sayar da ake sayar da a auduga a kasuwa ta wuce junai 1500 ta wuce junai 1500 su kuma banki za a ba su junai 1000 kaga an samu karin wato har sama da suliki kenan to dole bankin su rage sai su rage musu su ce to maimakon akan abin da muka saya akan junai dubu da ɗari biyar kan afon idan ya kai junai dubu biyu sai ce sai su rage ce to zai zamanto junai dubu da ɗari biyar ko da ɗari shida ko makamancin wannan mm. to wannan shine wad'ul jawa'i so ana iya yin haka a cikin cinikin salam idan aka samu wannan bisa mabda'in wato ruksa da sassautawa mutane da kuma ɗaukan raba asara to sannan na na'am to bar tambayar ku sai karshe na'am dawa na'am da yake kiyasin 700 da rabi nawa za a cire aha 700 da rabi buhu buhu bakwai da rabi kwano 300 kenan kwano 300 to idan noman damuna ne to nisful ushir sai a kasa shi cikin ashirin sai ya zamanto kwano goma sha biyar za a fitar shi ne zakka ne haƙƙin Allah a ɗari uku kwano goma sha biyar kawai za ka fitar ko rabin buhu bai kai ba an fahimta idan ka noman rani ne kai afwan idan noman damuna ne ushur kashi ɗaya cikin goma buhu talatin idan noman rani ne rabin wannan shi ne kashi ɗaya cikin ashirin buhu goma sha biyar in noman rani ne kwano kwano an fahimta in noman damuna ne kashi ɗaya cikin goma saboda haka in kana da buhu bakwai da rabi za ka fitar da kwano talatin eh ka gane in a noman damuna ne idan a noman rani ne rabin wannan buhu goma sha biyar kenan kwano kwano goma sha biyar ko guri ya dare ya zo karshe kwakwalon ba ta aiki da Allah akwai kokari da ake yi na rubuta littafin sharhin izziya da muka yi a wannan masallaci a rubuto shi da mun ya zamanto littafi kuma yan uwa an rarraba mutane kusan an rubuta yanzu ana shigarwa cikin kwamfuta za a yi muraja'arsa sannan za a samu za a buga alhamdulahi yan uwa da muke karatun safe da su sun har hada kudi har dubu ɗari an ba ma waɗanda suke wannan aiki na shigar da shi cikin kwamfuta saboda ɗaukan nauyin wahalar da suke yi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya saka musu da alkhairi da su da masu rubutun ko muna roƙon Allah maɗaukacin sarki Allah ya ba da ikon a kammala kuma Allah ya tabbatar da samun ikon buga shi kuma Allah ya karɓi aikin ya zama to sadaqatul jariya gare mu baki ɗaya ah, abinda kuma ya taso na ƙarin neman taimako insha Allah za mu zo wajen yan uwa don ai musahaba don ta zama to sadaqatul jariya gare mu baki daya mun dai yadda aka karanta littafin saboda abubuwa da suke na laruriyat na hukunce hukuncen ibada da mu'amala kusan wannan littafi ya kunshe shi a kuma ga shekaru da aka dauka wajen yin sa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amsa akwai dan uwan mu malam Ismail yana yana buƙatar addu'a kan wata muhimma a ladan Allah muna roƙon Allah ya biya masa bukatarsa Allah ya yi masa dukkan abin da ya dame shi mu ma duk Allah ya biya mana mu Allah ya yi mana dukkan abin da ya dame mu sannan akwai wanda zai yi tafiya a gobe shi ma ya turo ana yana neman addu'ar yan uwa Allah ya bashi nasara a tafiyarsa Allah ya tsare shi ya kare shi ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya Allah ya kasance tare da shi ya zamanto halifansa a cikin iyalansa Allah ya kawo mana sauki a cikin tsananin da ake ciki a cikin wannan al'umma Allah ya kawo mana arziki da wadata ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya inganta addininmu ya tsare addininmu da mutuncinmu da albarkar ƙasarmu da albarkar garinmu ya tsare mu daga dukkan fitinu ya kare wannan al'umma tamu da wannan ƙasa tamu da wannan gari namu daga dukkan bala'i da kuma dukkan fitina إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك أن توقينا